أجعلني الله وإياكم من النار وبعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وراقبوه اتقوا الله تعالى حق تقواه وتفكروا في أحوالكم وسرعة زوالكم بالأمس القريب كان المسلمون ينتظرون دخول شهر رمضان انتظار قدوم الضيف الغالي والوافد الكريم طمعا فيما أعده الله تعالى فيه من القراءه ورغبة في التنافس في الطاعات فهو موسم تعرض فيه أغلى السلع بأرخص الأسعار ومدرسة يتلقى المسلم فيها دروس الخير المتنوعة ويتعود فيها الابتعاد عن الشر وأسبابه ثم ينتهي رمضان إلا والمؤمن قد ألف الخير ونصر عن الشر مما يكون سببا لاستمراره على استقامته على الاستقامة في بقية السنة إن كنا كذلك عباد الله فقد استفدنا رمضان فلنحمد الله تعالى على هذه النعمة الكبرى ولنتحافظ عليها في بقية الشهور لا نفرز بها فنكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا فمتى يدرك من نفسه هذا الشعور بالخير عند نهاية شهر رمضان فليعلم أنه لم يستفد من رمضان شيئا وأنه لا يزال في خير ولكن لا ييأس من رحمة الله بل عليه أن يتوب إلى الله فورا فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب إليه وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وليحسن الختام من رمضانه فإن الأعمال بالخواتيم أيها المسلمون الكرام مضت أيام مباركة قطعت بها مرحلة من مراحل العمر من أحسن فيها فليحمد الله تعالى وليواصل الإهتان ومن أساء فليتب إلى الله وليصلح الأمل بما بقي من عمره فإنه من خاف عدلك قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يا أحمد متى الراحة فقال عند وضع أول قدم في الجنة عباد الله في استدامة الطاعة وامتدان زمانها نعيم للصالحين وقرة عين للمؤمنين وتحقيق آمال للمبتلين يقول النبي عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم خير الناس من طال عمره وحسن عمله عباد الله الكرام إن لقبول الآمال علامات وللكذب بالتوبة والإنابة أمران فمن علامة قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها ومن علامة السيئة السيئة تتبعها والعياذ بالله فأتبع الحسنات بالحسنات تكن علامة على قبول الحسنة التي قدمتموها وتكميلا لها وتوطينا للنفس عليها ثم أتبع السيئات بالحسنات تكن لها كفارة وتكن لها وقاية من خطرها وضررها قال الله المولى مولى جل شانه إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك بكرام للذاكرين وفي الحديث اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تنبها وخالق الناس بخلق حسن رواه الإمام أحمد وسنده صحيح وفي لفظ وإذا أسأت فأحسن يوم ما سأل بركة رمضان يا قاري kwanaki masu tsada da daraja sun wuce aiki ya komo ɗanye zagal lokacin Saukin ibada da Saukin biyayya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wuce an sako shekarun da aka ɗaure mu tsoron allah mu kiyaye dokokinsa mu lura da yadda kwanakinmu suke tafiya ba da daɗa musulmi ke jiran shigo wata ramadan saboda albarkatun da allah ya kimsa a ciki irin irin jiran da ake yawan babban bako na musamman idan zai zo yau kuma gashi ya zo kuma ya wuce karu manta cikin kwanakinmu na zuwa kushewa ake ta ragewa kana nan kana ta ramadan ya wuce ramadan ya wuce ka tuna kuma ka kara kusantowa daga kabari yan kuma masu albarka hakika lokacin da ramadan yake karewa mumini ya samu caji da kinki da kyakkyawa tarbiyya na irin darussan da ke ramadan idan ku haka ne ashe shekan mun amfana da ramadan don haka mu gode ma Allah akan wani ni'imar da ya mana sannan mu kasa mu tsare wajen bibiyar halaye na gari da muka koya a cikin ramadan akwai hakuri akwai juriya akwai ikilasi akwai ciyarwa akwai tausayi darussa da yawa a cikin ramadan ina ma za mu tariri ta irin wa'annan sufofin da muka koya a ramadan don haka kan yi sakaci tukkar ta warware mu zama kamar wata tsohuwa da allah ya ta a cikin samun sanayin girma wadda take wainin baya akan sharri ya ce yadda ka san wadda ta yi tufka kuma ta koma tana warware tufkar ta ta ko ta saka kuma bayan ta saka ta kuma tana warware ta ta wanda bai ji haka ba a ranta, to lallai akwai matsala da tare da shi don ya nuna kawun bai amfana da ramadan da ke wanda kuwa yake jin wannan a ranta ya ji kamar bai amfana a ramadan ba to ko ba dai a mutu take har yanzu ba zai yanke kamna daga ramar ubangiji ba mazama zai tuba Allah yana yana kiran sa ya tuba Allah yana karɓar tuban bawansa kuma sannan yana kawo da kai yana yafiya daga kurakurai sai ya zama ya raka ramadan da kyakkyawar rakiya ya ku musulmi tabbas kwanaki masu albarka sun wuce sanadiyar wasu kun yanke wani yanki na rayuwar ku shi ma ya wuce kenan wanda zai kyautata shi mun shan kwanakin ya kara kyautatawa ya yi gode ma Allah kuma ya ci gaba da kyautatawa wanda ya munana a cikinsu to ya maza ya tuba zuwa ga Allah ya gyara aikin shi na gaba wanda ya ji tsoron Allah wannan shi ne wanda ya mako wanda ya mako ko shi ke kaiwa da wurin sha Allah an tambaya Imam Ahmad dan Hanbali wai shi hutu yaushe ne hutu ne ne alimam ahmad dan hanbali ke cewa sai lokacin da ka jefa kafar farko diddigen ka na farko ya shiga aljanna da lokacin hutu ya fara ya ku bayan allah tabbas tabbata a cikin ɗa'ar allah da kuma yin sa'a zamani tsawo cikin ɗa'ar allah ta wani nima ce ga salihan bayi farin ciki ne ga mummunai kuma tabbatar da cin guri ne ga masu zata ta aiki maza Allah yana da amince Allah tabbata a gare shi yana cewa mafi alhairun mutane wanda rayu su ta yi tsawacin aiki na kwarai haka sun haka kuma haka sun haka ma'ana mafi sharrin mutane shi ne wanda rayuwa shi ta yi tsawo cikin aikin sharri karɓar aiki na ƙwarai yana da alamomi hakanan ƙaryar aiki na ƙwarai da ƙaryar tuba da ƙaryar mai da al'amarin zuwa ga Allah su ma suna da alamomi na daga cin alamar karɓar aiki na ƙwarai ci gaba da aikin ƙwarai ɗin duk wanda yanzu ya dora yana da aikin kwarai alama na nuna ayyukansa na baya Allah ya amsa Allah ya sa mu dace daga cikin alamomin wato ba a karba yanki ba kuma miyagun ayyuka su biyo baya da taba ofar rabe ba kenan don haka ku kyautata biyayya ma'ana ku kyautata ayyuka na kwarai ku raka kyawawan ayyukan ku da wasu kyawawan don na bayan zama alamar karɓar na farko kuma zama abin da aka ɗan samu gibi a can baya to wannan na bayan da kuke mai kyau to sai zama ya cike wancan gibin sannan kuma ya zama an hori ita zuciya a kan aikin alhairi kenan shi ta ci gaba idan kuma an yi kwaba an yi ba daidai ba to yanzu duk da haka a yi kokari a yi mai kyau mai kyan yanzu ne ta shafa wancan mummunan da aka yi kuma ta zama ta ba da kariya game da haɗarin wancan mummunan in an raka da kyakkyawa insha Allah duk haɗarin wancan mummunan to zai zama an yi garkuwa sai ya zama mummunan da ya gabata ba zai tasiri akan wanda ya rike kyautar aiki ba zama Allah ya ce innal hasanat yuzhibu as-sayyi'at tabbas kyawawan ayyuka suna kawar da miyawu da haka in ma mutum ya yi ɓanɓar can baya zai ya ƙoƙari ya yi masu kyau sai su goge wa'ancan a cikin hadisi ma haka annabi ce ka ji tsoron Allah inda duk kake sannan in kayan mummuna to maza maza ka yi kyakkyawa sai ka goge wancan mummuna sannan ka mu'amalanci mutane da irin mu'amalan da kake so su yi da kai الحمد لله رب العالمين يتيب لعباده مواسم المغفرة والرحمة ويعرضهم لنفحات الجود ليرفع درجاتهم ويكفر عنهم سيئاتهم أحمده عز وجل على فضله وإنسانه وأشكره تعالى على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد المتفرد بالخلق والتدبير وكل شيء عنده بمقدار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أول سابق إلى الخيرات وأنصف من دعا إلى ربه وبشر وأنذر وأفضل من تعبد لله وصلى وزكى وصام رمضان وحج البيت واعتمر عليه من ربه أفضل صلاته وأزكى التسليم وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابته البر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن التاجر الحاذق إذا دخل موسم تجارته فتاجر فيه وباع واشترى طلبا للربح فإنه بعد انتهاء هذا الموسم وتصفيته معاملته فيه ينظر مبلغ رجله وما حصل عليه من مكاسب ينظر هل ربح أم غرم هل غنم أم خسر هذا الاهتمام البالغ في تجارة الدنيا الفانية وآرضها الزائل تعتبرونه حزقا ورشدا ونحن قد مر بنا قريبا موسم من مواسم تجارة الآخرة الباقية تجارة تنجيكم من عذاب أليم تجارة لن تبور شهر رمضان المبارك تربو فيها السنة ثواب الفريضة وتربه فيه الفريضة ثواب سبعين فريضة يربع فيه العمل في ليلة واحدة خير ثواب العمل أو خير ثواب العمل في ألف شهر وكان السلف الصالح رحمهم الله حينما ينتهي رمضان يصيبهم الهم حتى تقبل منهم أم لا هل تقبل منهم هل تقبل منهم أم لا فيدعو الله ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان كما وصفهم المولى جل شانه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يخافون أن ترد عليهم حسناتهم أشد مما يخاف المذنبون أن يعذبوا بذنوبهم لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين أيها المسلمون الكرام نحن الآن على صنفين رابح وخاسر رابح وخاسر فالرابح عباد الله من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والفاصل فينا عياذا بالله من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له إخواني الأعزاء كنا نقرأ نقرأ القرآن في رمضان فلماذا لا نداوم على قراءته بعد رمضان وكنا نصوم شهر رمضان فلماذا لا نصوم بصيام التطوع بعده يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله وكان عليه الصلاة والسلام يوصي أمته بصيام ثلاثة أيام البيض من كل شهر يقول صيام ثلاثة شهر تذهب وعر وعر الصدر تذهب وحر الصدر وكذلك صيام يومين الاثنين والخميس وكان عليه الصلاة والسلام يصومهما ويقول إنهما يومان ترفع فيها الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يوم البركة ya ku bayan allah ɗan kasuwa ƙwararre idan lokacin kasuwancinsa ya yi ya san wannan lokacin shine lokacin da ake samun riba mai yawa Ba a shi ya faɗi nan ya tashi nan ya kai goro ya kai mari ya sai wancan ya sai da wancan don ya ci ribar wannan zamanin bayan wannan lokaci ya wuce zai zauna ya yi wainin baya ya duba al'amarinsa dama da ya san ƙarfin jarinsa da ya shigo wannan lokaci da abin da duk kaiwa da komo wanda ya yi kudin kaza da kudin kaza transportation yan lodi yan wane ne duka da haraji na gwamnati duk zai duba ya gani sai ya auna ya ga shi riba ya ci ko faɗo aiki wannan shi da yan kasuwa kwararre wanda yake bibiyar abin da yake shin kwalliya ta biya sabulu kudin sabulu ko ko ciko ya biyo jittai yanzu ga wani lokaci mai matukar tsada ya riga ya shigo ya wuce wancan misalin da muka kawo kan harkar kasuwa ta duniya to ga wani lokaci na harkar kasuwanci irin na lahira ya zo ya wuce kasuwancin da zai kare ku daga azaba mai radadi kasuwancin da baya lalata mai shi baya asara shine watan ramadan mai albarka wanda idan ka haya wannan daren a wannan watan to riba da za ka ci ribar shekara ce guda الأجرة بأجر بأجر أمثالها الحسنة بأجر أمثالها to ɗanwa da ramadan nan ya wuce yaushe ne za ka zauna ka yi karatun tanadu yadda zuciyarka za ta yi maka alƙalanci kai tsakaninka da allah ka riƙa kyautata ma allah da yardar allah na shiri ba a kasuwancin nan ai zuciyar ka za da nan. in kayo wani baya ka kallo irin rayuwar da kai mai ka ɗaddamar mai ka ɗaddamar azumin yaya aka yi shi yaya da na ake samun abin sahur abin budin baki ta ina yake zuwa haka duk za ka auna wannan shin za ka ji zuciyarka yaya akwai natsuwa koko akwai cakku to koda da shakkun ba ta ɓaci ba falala allah rahma yawa gare ta yanzu da za ka iya gyarawa ba ganar an je ko ina ba ka yi waiwaye kullum dai abin ake so ka zauna babu tabbas cewa an ansa babu kuma yanke kamna daga ramar ubangiji kuma na ya da bayansa na cewa su ne waɗanda suke yin abin da aka ce su aikata da umarnin allah da karantar manzon allah su salama sun yi ɗinkiya abin da iyawa amma kuma zukatansu na tsorace da cewar za su koma gaban ubangijinsu a yi tilawar abin da suka aikata kan allah ce masu irin wannan matsayin to su ne wanda za a ce sun zama yan yan gaba ne wajen ayyukan alkhairi kuma sun tsere masa'a a wajen ayyukan alkhairi banda masu cewa su ba su da matsala wanda ma ya san su ko ya su ko ji su koye da su shi ma bai da matsala ban da su su zama alƙalan kansu ranar kiyama sai Allah ya bar su da kan su kai makansu amma sauran mummune wanda Allah zai ma shi to su ne nan Allah ta ke yabo su yanzu ba su ce sun tsira ba su da matsala ba sa'an kuma ba su kuma ce ba za su samu rahmar ubangiji ba Allah ta Allah ya samu dace saboda suna kallon wata ayat da Allah ya fara ta da innama kawai kurin Allah yana karɓa ne daga masu tsoron Allah daga masu Allah to mutum yanzu bai yi ce ma kan shi da kan zai shi ne mai tsoron Allah tun da manzon Allah ma zai tashi batun nuna tsoron Allah cewa ne a nan tsoron Allah a nan yake a zuci ba ka iya kallon mutum ka ce wannan yana da tsoron Allah sai dai yana da alamar tsoron Allah sannan da yake wannan ya riga ya kare to ya bar mu ƙungiya guda biyu ko saho guda biyu tabbas waɗanda suka tsaye da wannan ibada ta ramadan iyakar iya wasu ta sune. su ne masu riba ƙungiya ta farko kenan sun yi aiki da hadisin manzo Allah ya riske su da yake cewa wanda ya gudanar da ibada a Ramadan da imani da neman lada to an ta mace abin da ya gabata na zunubinsa ta sai kuma ɗaya ƙungiyar 'yan asara Allah ya kiyashe mu su ma annabi bai yi shiru da ya ce hanci ya tulmuza na mutumin da rayuwar shi ta kawo ramadan amma har ramadan ya fita yi aikin da zai sa a ta mashi wannan ya bane ya lalace kuma da ba kun san wani hadisin ya dunkula sako ko a ramadan ko ba a ramadan bai ce kullu nasi yarzu fa nafsuhu fa mu'atiquha duk da gari ya waye to mutane wato sukan yi sammako su bar gida aje a dawo aje a dawo wannan fitar da kai za ka dawo da tsayin tsofi guda biyu ko dai a fitar kayi abin da zai hallakar da kai har ga Allah ko kuma kayi abin da zai cece ka har ga Allah saboda mutum da ya fito ya rika nazarin me yake ina yake ina yake fita sannan yan uwa kar mu manta wannan juma'an da muke ciki Allah ya hada mana idi biyu dama idi uku ne a shari'a ta musulunci babu na hudu za ka ku koma ku sake waiwayen bukukuwa da kuke biki uku Allah ya shar'anta su kenan to yadda aka haɗa mana biki guda biyu bikin idin karamin sallah da bikin juma'a Allah ka karɓa mana to biki na uku shine bikin idin babbar sallah da haka bayan wa'annan bukukuwan duk bikin da kuke ku koma ku nazarin shi akwai shari'ar Allah ciki ko ku kuka za ku a duba da kyau idan kun kira bikin illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas a wancan bikin naku da kuka kira to ba ku da matsala eh duk wanda ya yi kiran taro amma bai kina taro ba illa man amara bai sadakacin au ma'arufin au islamin bayan nan da wancan taron ma an yarda da shi amma wa'annan bukukun guda biyu guda biyu shekara shekara a yin su su ne karamar sallah yau kenan da muke karamar sallah muke iri na su sai kuma babbar sallah daga nan ba tsari sai kuma na uku shine wannan na juma'a juma'a juma'a to Allah ya hada mana biyan irin wannan ya taɓa faruwa zamanin manzon Allah sallama sai ya kalli mutane bayan an gama idi sai ya ce to waɗanda suka samu iko su dawo a juma'a waɗanda ba sami iko ba su yi zaman malamai masu rikin suka ce annabi na nan wanda ke shigowa daga karkara daga nesa wuri su koma yanzu idi an jiman sake dawowa zai masu tsanani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su sauki sai ya ce amma mu za mu juma'a da bayan idi to abin da ke nunawa masu wannan fiqh ba a ji da manzan Allah ce za su yi idi za su juma'a bayan idi ba a jira rahoton wani sahabi ya zauna gida ya ce yau juma'a ta faɗi kaina saboda haka tunda manzo Allah ya ce wanda ya idi ba dole ya yi zuwa ba don haka bari zama na duk waɗanda ke nan babu rahoton cewa wani ya zauna gida tun da annabi ya ce wanda ya zaba zai dawo ba ba da matsala amma mu za mu juma'a kenan manzon Allah ya zaɓi ya idin mu rana ɗaya da Allah ta hada masa wannan kuma shine abin da ya zan mu'tamadin zance yadda babu wani kai-kai, amma saboda zaniya da ke fizgar waɗansu sai ka ji mutum ya idan ya yi idi ranar juma'a to wai ba a zahar a kan shi babu juma'a shi nan, daga an dawo idi zai kwance shi gida wannan kuma ba na annabi ba duk in ka ji ta koyoyi wancan wani ne da za a ce maka yayi a cikin sahabbai an taɓa samun wani wanda ya yi haka amma dai karantarwar manzon Allah in dai da iko babu uzurin da zai hana shi ne a haɗa biyu Allah karba mana da na dazun da ɗayan sun insha Allah sannan a wannan munasabar zan sake aikawa da sako na nasiha ga waɗanda suka saki layi suka yi jiya don son zuciya abin mamaki mutanen nan ma malamai ne abin mamaki mutanen nan ahalin sunna ne duk ba ma ja da sun a zan haka amma dai wannan karan sun samu zamiya ƙoro-ƙoro duk wani za su faɗa ba hujja ba ne ba hada ƙoƙarin jawo hadisin annabi da ke cin sayar bukari da musulun cewa su lirin uyatihi wa afdiru lirin uyatihi ku yi azumi don ganin jaririn watan ramadan ko aje azumin don ganin jaririn watan shawwal tabbata wannan hadisin manzon Allah ne amma da aka ce mai ruku ya ce kai ba ka yi ruwayar da kansa ba babu inda shi bai magana na yake ni na ga watan da kai ko babu inda yake wani cikin ɗalibansa ko almajiransa ko a sakwatan ko a wani wuri daban ya bugo mashi waya ya ga watan bai gani ba ina ka an gani sai ce jamhuriyar Nijar sun ba da sun gani wata tsakani da Allah son zuciya ne tsabarsa jamhuriyar nijar sai shugabanka su kake kai maharaji ƙarƙashin shani kake eh ba karkashin shani kake ba kuma ka ce wai ka ta biyu shine daula duka ɗaya ce da mu da nijar a duk da abu guda ne tura suka raba shin tun da sun raba raban ya rabu ko bai rabu ba yanzu in ba da kikanci da koyewar kwacewar basira ba saboda Allah sai ka ce ni yanzu yanzu Tamban ban taɓa yadda in rayu lokacin shugabancin Bola Ahmad Tinubu ba ni wallahi tallahi lokacin shugabancin na zan rayu akwai hankali koko akwai matsala ka duba misalin ka ce ni sam wannan mulkin ba adalci akwai kan zuciya akwai kabilanci don haka ni ba zan taɓa yadda na rayu karkashin wani gwar ahmad ba ni lokacin eh, susar dauna ni su ne shugabanni na ko lokacin murtala ko lokacin abata misali duk wannan misali da kai ka ta samu matsala na za ta malam yaƙi aka ci da shi aka yi watan don ƙasashen mu suka zo suka yanka kuma yankan ya yi wasan da aka yanka wasu gonakin su na can haraji kwaso kayan ma aka haramta musu an raba an ce ta tabbata an raba tun a lokacin haka boundary adjustment ya nuna wa'ancan na can wasu surukai ne wasu yan uwa ne ana cikin mu'amala amma an cika da yaƙi an fasa ƙasar sai yau da rana tsaka ce baka yadda da wannan kaso ba suna son zuciya ne kayan da Allah kawai dai ana dai so a saba ma shugabanni sarkin musulmi ka yi hakuri ka yi hakuri martaba mai alamar wasu ke musulmi ka daure irin mutanen ka kenan kar ka yi huci kuma mun ji daɗi ƙoƙarin da kai kan je ka samu zunubu ka tambaye shi mene da hikimar zuwan sojojin amerika najeriya amerikawa cewa na su koya ma sojojin najeriya dabarun yaƙi kamar yaya sojojin najeriya tun shekaru a aru suke gwada abin ka ya kuka na duniya gaba da me za a zo a koya musu kuma ba da wacce suka zo muna jin rage radan za a ba su sansani na jinjin su zauna har abada yaya batun yake yan najeriya ne muna da haƙƙin a mana bayani gaskiyar magana ni dai na yi tunjina ga mai alfama gaskiyar mutum Allah ya kare mana shi ni bai taɓa yin abin da ya burge ni ba wanda na iya tunawa kamar wannan ina ba da sarakunan mu za su irka yin haka ina ba da gaba in zai koma neman tsarin bayani wasu sunakunan su raka gidan don abin ya ƙara armashi Allah ya kasa da alkhairi mai matawa zarkin musulmi a yi haƙuri sannan kuma na biyu ya ce yana son a gaya wa 'yan najeriya dalilin da yasa aka tsare tsohon gwamnan jihar kaduna mai yayi ba a hana a hukunta mai laifi amma a gaya mu duniya laifin da aka kama shi da shi don shi kan ne aka tsare shi wallahi da shugabannin mu suna mana irin wannan kokarin da sai mu ci gaba da yi musu addu'a wannan jama'a dai ba za mu rowa ba mu sai musu addu'a Allah ya shirye da su amma dai kam yayi kokari Allah ya saka mu da alheri kuma mu a wannan mambarin muna tare da shi ɗari bisa ɗari abin da ya nemi ƙarin bayani mu ma muna so mu ji bayani kuma bola ahmad ba a ji tsoron allah mutanen ƙasar nan kuka suke ba wutar lantarki ba tituna ƙasar nan duk sun mutu kuma mu muna kallon yadda kuke wajen da kuɗi kun cire mana tallafin kaza tallafin kaza tallafin kaza ba wani bayani mutane sun shiga hukuma sanadiyar wallahi azim akwai wani hukubar da ya fi ku hukuma yadda in ya kama ku za ku kuce ku ji tsoron Allah idan ba ku gyara ba Allah zai gyara ku kuma duk matakin da kuke dauka na sai kun wuce mulki 2027 wannan ai ba ku da tabbas Allah ne ke ba da mulki duk matakin da kuka dauka wata jam'iyyar ta riga ku dauka irin shi ko wanda ya fi shi ƙarshe aka zo takarar shugaban ƙasa aka ce ba za ma a firamarin ba aka ce cikin ɗaya za a buga mu wannan shugaban saboda gata kuma duk ya tattara gononin sauran fati sun dawo fati shi kamar da kuke yi bai kai labari ba saboda hukuncin ƙarshe hannun Allah ya idan ba ku gyara ba kuma yadda Allah ya wance kalar da wa'ancan haka zai wance kalar da ku gwamnoni ku ji tsoron Allah abin da kuka yi matalaka alkawari wallahi ba kan shi kuke ba har ka ku wuce babu zo ku talakawa duk wanda ya nuna ku ya ce kun yi abin kirki idan ku kawai gani ko kuma yana jiran abin hannu ba gaskiya ba ne ba ba da talakawa domin yadda ake zubar da jinin mutane ake farar da su wasu garuruwan an mai da su kuma kuna ji kuna gani babu alamar damuwa a bakunan ko a ayyukan ku bari ma maimakon haka in taron ku ya hada ku za a ga kuna shekarawa abun ku kawai irin ku ba ku da matsala talakawa kuna cikin hukuma ku ko kuna cin walwala sannan babu gwamna ɗaya da ke kukan talauci duk najeriya gaba ɗaya to abin da ke bayyana ba ba abubuwan da kuke wallahi in wa'in sun wani wa'in za su boyi ba in sun boyi ga talaka ba za su boyi ga Allah ba subhanahu wa ta'ala ku ji tsoron Allah wanda ya ba ku aran wannan lokaci kuma zai tambaye ku matsalar ta kai matsala fitina ta kai fitina cutar ta yi cuta zalunci da zambacin abinci kuma gwamna ƙarya ne ce zai da ikon yin wani gyara domin mun san irin ƙarfin constitution ya ba ku ƙarfi wannan ƙarfin kuka yi amfani da kuka danna ƙananan hukumomi tun 1999 gwamnonin ƙasar nan suka yi wuf suka rike hakkin ƙananan hukumomi da magona ya nisha da kawai sai sai biya ko da mai zaɓen su ba a saboda tsabar zalunci zaɓen su aka yi kamar da aka zaɓe su to yanzu ma zaɓen kun hana naɗawa kawai za ku ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah idan ba a gaya muku irin wannan saƙon ba ba san ku ake so na hakika mu abin da muke fata da mu da ku Allah ya tausaya mana ran kiyama mu shiga aljanna amma idan zalunci ya zalunci wallahi malam Allah ba zai bar zalunci inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu saboda idan kuka hada kai akan zalunci me yasa idan haƙƙin ku ne nan da nan za ku yi ku rubdugu ku je ku uwa ku makarta ku ana haƙƙin ku ya tsaronta amma ba za ku iya taro ko sau ɗaya talakawa su ji kun kira taro in ma ba za ku iya da wani duka ba ku yi na arewa mana nan da fitina ta fuka su in ba za ku iya da wani arewa lokaci guda ba me yasa me hikimar yin zone six political zones da ake da su a ƙasar nan don me aka yi su ne me ya fa'idar su a zuwan din da muke muna da jawoyi bakwai dan ne gwamnonin wannan ba za su haɗa kai kan wata manufar ceton wannan ɓangaren ba kawai amma kun haɗa kai akan bukatar hukur ku kashe ku rike wa'annan dukiyoyin za a tambaye ku tilas kuma ranar tambaye tana zuwa wallahi tallahi sai ta ba ka isa ka ce ba ka nan ba idan kana nan nan kana da masu kare ka ko tuna na hannunka alƙalai duk kun rike komai kun haɗa kai a kashe a rufe da waɗansu jami'an sojoji ɓangaren tsaro kun kashe kun kun haɗa kanku ranar da za a tambaye kai kai kaɗai ba kowa gurin kuma dole ka zo dole kuma ka zo tambayar ba wanda za ka bacin hanci a can ba wanda za ka roƙi a gaba ma a can an gaya maka komai tun nan idan ba kai haka ba to za ka yanzu ba ka gyara ba to wai an wani ya ce to ai abin ne duka an hada aka ba a yin ritaya muna ganin kasashen turawa abin kunya ɗaya shugaban zai in ya ga abin ya damu na rasu to ya zai sauka ya nuna ba zai ba amma tun da kun yi lum da ku da 'yan majalisa 'yan majalisa kun sa su aljihu sun zama 'yan an shekata ba su iya komai sai abin da kuka zartar shi sa jiyar mulki suke ɗiba su kuna abin da kuka ga dama wanda ya abin da ya ga dama akwai rana da dama za ta kuce tsuru-tsuru kuma mutane ma ba ba ganin da za su ka dama kafin ku akwai wani da tana nan aiharan sun zama abin tausayi sun ci daular sun ci sun ci kafin yau sun zama abin tausayi tun a nan duniya ashe abin wata bin da ya rutu ne ba ba da wama zai ba dan ne mutum da zai tsoron Allah ba sai ku rika tunanin din da yanzu mun haɗe single party single party za ka sha ƙasa in ba ta ji tsoro ba wallahi billahi single party za ka sha ƙasa shi samu mun gode ma Allah da babu mu da jam'iyya ba abin da ya dame musu ba wata jam'iyya da ta isa mata kamfani ita sun bin ita in mata kamfani babu ruwana amma ni na san ƙarfin gaba ɗaya wallahi na Allah ne zai kuma nuna idan ba mu gaya mu gaskiya ba to ba mu aikin mu ba ko kuma ya rage naku ko ku saurari gaskiyar ko kuma abin da ga dama man fa'il ma sha ya ma duk wanda ya abin da ya ga dama akwai ranar kin in an ji tsoron Allah an gyara alhamdulillah wannan tsohon da ya zo ya yi tunanin ya taimaki ciyamun ƙananan kuma ya yi wuce da kokoki sai a yi mafi jin baki don ne grand na ƙananan kuma baya zuwa ga shi a constitution ne constitution yake ne da wannan a kai lokacin baki a kashe babu dalilin da gwamnati sun haijakin kudaden ƙananan hukumomi to na biyu ina son in san me yasa gwamnati duk lokacin da gwamna ya nika sai kori kyawun ƙananan hukumomi aka ce gwamna ba yi da hurun haka yanzu ciyawomi sun tsira da abu daya gwamna ba zai yi shaɗi kawai ya kore su ba amma kuɗin kun koma kun yi ta, kun koma a kan tsirar ku ta asali tasirin ku na asali kuɗi ne gaban kuɗi ne gaban to akwai kwanciyar kabari a gare ku ba gaban tana nan ita ma tana zuwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد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 ربنا عليك توكلنا وإليك أمنا وإليك المصير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله